Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. litinin 29 ga watan janairu na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai zo muku ne daga najeriya tare da wakiliyarmu rukayya basha inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan dalilan da ya sa mata suke yin bincike a wayar mazajensu sannan kuma muna tafe da bangaren girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkan ku haka barkan mu da sake kasancewa da ku a wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. Suna na Rukayya Basha da zan gabatar da shirin yau da gobe na wannan rana. Toma Dalla. A cikin shirin na yau mun gayyato mata domin su bayyana mana ra'ayinsu kan abin da ya shafi taɓa wayar miji. Kamar da yadda aka sani ne, wasu mata a wannan lokaci suna da ɗabi'ar son taɓa wato wayar miji domin su duba ko su abubuwa wanda bai dace ba to shin ma me yasa mata ke son duba wayar maza ne sannan su ma mazan me yasa ba sa son mata su rika taɓa wayarsu amma dai hausawa na cewa magana a bakin mai ita ya fi daɗi To manyan baƙinmu za mu so ku gabatar da kanku. Fatima Laminu sunana. Malama Zainab Alhassan. Sunana Hindatu Umar. Sunana Ahmad Bayyan Muhammad. Sunana Ismail M. Sa'id. To Malama Fatima Laminu in na fara da ke a me za ki ce game da wato taɓa wayar miji da mata suke a wannan lokaci domin su bincika su gani ko mazajen su suna yin wasu abubuwa wanda bai kamata ba me za ki ce game da hakan na'am to um, in ga Allah da kanshi ya ce falata su ya ce kar ku yi bincike saboda idan mutum ya je yana bincike sai ya gano balle a cikin wannan marra in dai zaki bude <laughs> wayan mijinki sai kin ga abin da ba za ki so ba kamar wata mai hikima take cewa wayan mijinka kamar albasa ne in kika yanka albasa kina hawaye to yana da kyau kai ma abin da baka so kar ai maka saboda duka mu a matsayin mu na wato yan adam kowa yana da abin da yau in za a bude ba za ka so ba to Allah ya rufa maka asiri don me yasa za ka tona ma wani kuma in ana son zaman lafiya musamman tsakanin mace da miji shedan zai dinga ingi zaki yana zuga ki bude mana zaki gani ko kina buɗe ta iya yiwa ki gani ko kuma ba za ki gani ba to yana da kyau zamanto akwai yarda da amana a tsakanin ma'aurata domin in babu yarda din nan akwai matsala matsala amma in akwai yadda ko da shedan ya raya miki zaki ci a'udhu billahi minash shaitani ran shedan kai ƙarya da ƙarfin Allah ba zan dai duba ba saboda kuma hadisi da zan jawo hankalin mata akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kasance yana bin diddigin dan uwansa to ba zai bar duniya ba har shi ma sai Allah ya tona masa asiri to in ke ma baki so a tona miki asiri kar ki bi namijinki kar ki je kina bude wayan shi shi ma haka zalike yadda da ke kar yana budewa dama ai an zo an zauna din nan amana ne so a gina auren akan amana da tsoron Allah shawara na kar dai su bude <laughs> wayan miji amma akan cewa ita mace tana karkashin namiji ne shi zai iya bude nata a'a wato akwai wato magana da ko mata waɗanda suka jahilci wannan magana inda ake ji an mace zaki ga bata yi sallah ba kin ga ta je kasuwa bata yi sallah azhar ba bata yi sallah la'asar ba magariba ya kusa za ta shiga kicin sai ki ji ma bata ma kunyan Allah ta ce a ah, ai ban ma yi sallah azhar da la'asar ba ga baban ku nan zai dawo ga miji zai dawo saboda bata yi sallah ba farilla ne akan ta baka soke hakkin miji ba ba za ka soke na wato na Allah ba to wannan farilla fa ba abin da ya sha shi yasa ake ce ka yi wa mijinka wato biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba abin da ya saba wa Allah to ba za ka bi shi ba ba zai baka umarni ka yi ba sai dai a tsakanin ma'aurata akwai girmamawa za ki gaya mishi cikin lumana da girmamawa cewa Allah ya hana wannan shi yasa ma aka ce ka auri ma'abota addini shi ya sani ni na sani ku kun sani su sun sani to kin ce mace tana karkashin miji shi zai iya bude ta ai an ce falata su ba a ce miji yayi na matan shi ba saboda shi ma idan zai bincikan za a samu matsala a wannan marra sai dai wanda Allah ya shiryar da shi idan aka ce za a bincika so zaman lafiyan kai kar mu binciki juna mu zauna da juna wato zaman lafiya ai bincike tun a karan farko an yi shi lokacin da za a auro ni ko za a auro ki ko za a auro su so kuma an gane cewa ai nagartattun mata muka aura to babu wani zargi shi ma miji ya kiyaye binciken wayan matan shi haka zalika shi ma ai shi yake kiwonta idan ita ya kiyaye ita ma ba za ta yi mishi ba amma in ya zo yana yi mata ce to ni ma zan yi dan mace yanzu shi dan sai ya rude ta mm. sai ya tabi ta yi kuma sai a haifo abin da za a zo ana nadama saboda haka shi ma namijin ya ji tsoron Allah kada ya yi ita ma kada ta yi a zona a cikin amana da tsoron Allah a gudu tare a tsira tare to in muka dawo kanki malama Zainab ah, akwai akan ce taɓa wayar miji yana da amfanu kuma kuma yana da wato rashin amfanin tabawa to me za ki ce game da amfanin taɓoyar murji musamman ma rashin amfanin taɓoyar mijin to gaskiya taɓawan dai yana da disadvantage yana da kuma advantage in shi amma most of wayan miji disadvantage in shi ya fi yawa saboda za ka iya taɓowa ka gani an wata ma bai santa ba ko a facebook ko a wani guri suka haɗu tana mishi magana irin na soyayya ko wani abu to kin ga wannan idan mace ta gani ta yiwu ma shi baya kula ta ta yiwuwa kuma shi ya fara ma kula ta ko irin ya dan batta ma daga kin san mata da yadda ake a ce yallaɓai ya kake ya meye meye ana yana son dau daga wannan kuma hira shi kenan sai abubuwa su zo su fara. To kin ce yana da alfanu ma'ana advantage kenan me alfanun shi? To amfanin shi shine idan wani abin akwai wani abin da zaki gani na amfani a ciki. Kamar misali yanzu idan ko akwai wani harkokin shi da yake yi kin gane wata ile boye miki eh, ta yi abun farin ciki a ciki kin gane to kin gani za ki gani in kika ga dama ki iya gaya mishi in kika ga dama kuma ba za ki gaya mishi sai ki shiru ko kuma wani abun na amfani na amfani ne amma kuma yana so ya surprising ki ko wani abu wani abun kuma na amfani ne amma ba zai ma gaya miki ba to amma daga wannan za ki gani in kuma kin iya takunki ki iya gaya mishi ko kuma ko ki ci gaba da abin da kike yi da waya. Akwai macen da za ta ce ai tun da dai yana taba waya na ni ma sai na taba waya shi kin taba taba waya mijin naki? Eh ina tabawa gaskiya amma kuma wani abin ma zan dauka ne da dauki hotuna kin gane ba wai dan bincike ba. Amma kuma wani lokacin gaskiya ana bincikawa saboda yau da gobe kin san mazan dai to sai a hankali hakan. To akwai abubuwa da maza suke da dama wanda ya sa wasu matan ba sa son taba wayar me zaki ce kan maza game da abubuwan da suke wanda bai dace ba gaskiya abin da zan ce shine maza su ji tsoron Allah saboda duk abin da ba shi da kyau tun in dai musulmai ne mu kin gani ya riga ya saba wa addinin mu saboda wani namijin zaki ga yana yin abin da bai dace ba kwata-kwata a ciki ba ma kyan gani ba kyan faɗa to wani kuma zaki gani ba wai wannan ba akwai kuma wanda zaki duba ma zaki zaki amfana da za zaki gani abubuwa ne wani na amfani na addu'o'i na kuma dai amfanin rayuwa dai wani abun zaki gani a ciki amma dai wannan abu shawarar da nake ba mata shine a daina taba waya su ma maza su ji tsoron Allah gaskiya magana gaskiya su ji tsoron Allah saboda suna da 'ya'ya suna da ƙanne suna da 'yan uwa in aka yi wa 'ya'yansu ko kannansu ko wani abu mata su ma ba za su ji daɗi ba sannan mu ma mata mu ji tsoron Allah dan akwai matan dan aka duba su daga nan kuma shi kenan ma auren ya riga da ya ƙare. To ke malama Hindatu me zaki ce a game da wannan maudu'i da muke ta tattaunawa a kai? To alhamdulillah wa hada wasu asalamu alhamdulillah lambiya ba'ada. To assalamu alaikum rahmatullah. je kara sakaro na biyu na Hindatu Umar. Babban kalubale da muke fuskanta shine mu mata muna da kishi da yawa kishi halak ne amma wata na yana sa'a mu shari'a. wayan mijinki wani partner rayuwar shi ne kin gani part of the life ne ya kamata kar ki rinka zake ba bangaren ba shi misali yanzu ni ina da miji na tabbata gurin aikin shi akwai mace akwai namiji kun ki fahimta gurin aiki na akwai mace akwai namiji misali idan na ce wai ni wayan mijina za ta zama wani abu da zan iya bibiyan shi to ina gab da kashe aure na da hannuna saboda dole idan shi bai ce yana so wata za ta ce tana son shi kin fahimce ni so wannan abubuwan zai kawo mana kalubale yadda da kanki yadda da mijinki duk inda zai shiga Allah zai kare miki shi kuma kake manta manzara ya umarci maza su mata hudu din ba za su yi adalci bane su guda daya kuma wannan aya ce a cikin alkur'ani wanda ka aure daga abin da ya muku kyawu biyu uku ku hurhudu in ba ku za ku yi adalci bane ku yi daya shine magana kin san mijin ki mijin mace hudu ne na me zaki rinka bibiyan namba wayar shi wannan kuskure ne in kika ga wani abun da ni kamar yanzu kamun miji na Allah an shi rayuwarsa ya da ne mashi zan iya ansa waya kowace irin mace ce na gani a wayar shi kin fahimce ni na tabbatar da cewa ba zai wani abu da ya sa mu shari'a ba yauwa to wannan magana daga taba mu in kika san baki control din zuciyarki to ki taba dole zaki ga abin da zai bata miki rai kin fahimce ni to su kuma mazan me zaki ce a game da su wajen yin abubuwan da bai dace ba a cikin wayar su kawai abin da ya da in kai ka zama da cewa namiji ka sa kanka cikin wata banzan rayuwa misali to ka tabbata kana kokarin kuma kare haƙƙin gidanka ka samu ka rinka in ka san kai wani chatin inda bai ka san mata kana da irin wannan halin ka sani to idan ya zama da cewa mata kana da irin wannan halin duk abin da ka san kayi na kuskure ga goge shi kuma kai kuma ka ji tsoron Allah mata ka kai kadai ka tsaya maka a cikin gida kamar da kai ma ka kasance kana control din kanka a waje to na sauraro kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne wanda ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC yanzu za je ga hutun rabin lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora. in muka dawo gefen mazan kuma a wai shin su maza suna son a rika taba wayan su za mu fara da kai malam ismail a matsayinka na magidanci a ko kana ɗaya daga cikin wanda kake wato yadda matanka a gida ta taba wayar ka a gaskiya batuna wai matata ta ɗauki wayata ta bincika wayata ni baya cikin tsari na kuma ban sa halewa matata ta ɗauki wayata ba so da a matsayina namiji akwai abin da ake kira da manscave shi namiji mutum ne wani lokacin da yake buƙatar kadaici yake buƙatar sirri wani lokacin da aka ga akan kansa ma baya son damu ko wani abu makamancin haka so wani lokacin namiji yana da wasu abubuwa na privacy din shi na sirrin shi da baya bukatar a ce ana invading ana shiga ana duba mishi da makamantansu sannan wayata da ake ganin ta wato wayata aba ce da dama wace sirrin kasuwanci na abokan kasuwanci na hurɗata da makamantansu duka dai yana cikin wayata da makamantansu idan ta ce tana son za ta wayata ta bincika ne wai don ta ko ina alaka da wasu matan da makamantan haka eto eh ai ta manta cewa ni namiji ne an sa haɗe min da na auri mace ɗaya biyu uku har zuwa hudu idan har zan iya adalci a tsakaninsu da haka da ake ɗaukan wayata ta sami cewa ina soyayya da wata wanda ba haramun ba ne wanda kuma ina ganin in ina soyayya da wata maganar da zami kalamin da zami da dukkan wani abu da ya shafa haka sirri ne na tsakanin ni da waccan yadda ba zan yadda waccan ɗin ta ɗauki wayata ta ga me muke tattauna tsakanina da matata ba haka zalika ba zan yadda ita matata ta ce za ta ɗauki wayata domin ta ga me nake tattaunawa da wasu shi fa maganar nan batu na daukan waya da makamantansu abu ne da ake gina shi akan turba ta yarda da makamantansu ni magidanci ne bana daukan waya matata saboda tun farko na yarda da tarbiyyarta kuma ina kyautata mata zato da haka idan har ta san kin san cewa zaki aure ni ki zo kina cewa wai zaki ka bincika wayata da makamantansu ya zanto cewa akwai batu na zargi da makamantansu tun farko ma kake aure ni ba ni ba irin mijin da kike bukata bane da haka wayata sirri na ne privacy na ne ba na bukatar matata ta je ta duba wayata sannan wani lokacin a maza da kuke ganin ku irin maza da ake ganin mu mata sun sani akwai lokacin da ya danganta da yanayin irin sana'ar ka kasuwancin ka aikin ka da makamantan su lokacin matan da kansu za su biyo ka su ce suna son ka da makamantan su wasu ba tare da ka nemi su turu ma hoton su ba su turu ma hoton su ce ni ne wance kaza da kaza ina son ka da makamantan su wani lokacin akwai da irin amsar da zaka ba wa mace ba za ka wulakanta ta makamantan su to lokacin kuma bakin kishi dan ya hau kan matan nan idan suka dau wayoyin ba sa tsaya su fahimci ma wace irin hirar suke karantawa hoto kadai ya isa ta girin mace in ya triggering din ta mata rasa ma me ya kamata mata kama ko kuma wace irin maganar da za ta yi da haka ina ga gaskiya daukan waya ba abu bane mai kyau idan kina son zaman lafiya idan kina son aurenki idan kina son mutuncinki idan kina son farin cikin kanki ki wa wayar mijinki kin aure shi ne saboda kin yarda da shi kin aure shi ne saboda kuma kina san shi kuma me yake tunda har ya ajiye ki a gida ina ga kin fi muhimmanci akan dukkanin wata wacce take waje ba wai dan ina kare namiji bane a'a ke ma mace don zaman lafiyar ki idan kika ta da husuma don kin ganni ina chatin da wata ko kuma ina soyayya da wata karshe da kika ta da husuma karshen zance shine ki fushi ko ki yaji ko ni na sake ki bar gidan sannan wacce kika gano kin fita kin bata waje za ta shigo gidan sannan ke da kika fita in ba ki wasa ba sai kuma ki je ke ma ki ce zaki auri mijin wata wanda idan soyayya zai da ke ke ma fa abin da kika guda shi ya faru da haka gaskiya ina ganin ni wayata wayata ce sai sa ma na kira ta wayata sai sa ake kiranta da handset ba lokacin da lokaci da irin da su landline wayoyin da suke ajiye na gida kowa zai iya amfani da su amma wannan waya ta ce personal personality ina ne ni kadai ya kamata ne amfani da ita ni kadai ya kamata na san me yake wanzuwa a cikin wayata wannan shine na a matsayina na magidanci To Mala Ahmad in na dawo kanka. To gaskiya ni kamar na wayan wani lokaci ma in kan bata a kan tebul kowa ma yana iya ɗauka hata yana ma suna iya amsawa amma dai na ɗan karanci wani yanayi wanda da yawan maza ba sa iya yarda ana taɓa hoyoyinsu <clears throat> na taba wannan na taba wani aboki na wannan tambayan yake cewa abin da yasa shi ba zai iya faɗa ba amma bisa ga alamu shine yawanci maza suna da irin girlfriends nan suna da 'yan mata a waje so ba sa son ake ganin wayoyinsu sannan kuma wa'ansu kuma suna da business ɗinsu da ba sa son matansu su san abin da suke yi na kasuwarsu so akasari maza akan wa'annan guda biyu ne kuma dama kin duba yanayin rayuwar duniya nan hidimar mata ne da kuɗi mm. da matan da kuɗin a cikin wayarka suke baka iya barin wani mm. ya zo ya gama ka so wannan kamar shi ne dalilin waɗansu sannan kuma gaskiya ko da wa'ansu matan za ki ga su ma ba san maza suke taba musu wayoyi su ma suna da irin munafurci kamar na mazan ne in kika mace ba ta yadda kana taba mata waya a to ita ma tana da irin wannan halin ne mm. so wannan shi ne. to ai ya kamata a ce tsakanin mata da miji dai akwai amana kamar yadda ka faɗa wasu mazan ba sa son matan su rika taɓa wayansu haka kuma wasu matan ma ba sa son maza su rika taɓa wayansu to amma kai yanzu da kake barin matarka ta taɓa wayanka ma'ana ka zama mijin mace ɗaya kenan kana ganin ba wani dan rashin gaskiya da kake a waya da har zai bari ka bar matanka ta rika taɓa wayanka to gaskiya ni kan a tunani dai bani da wani rashin gaskiya ko na wani mata ko wani hidimar kuɗi da zan ce wai ina yin sa wai ina boyewa matata ko wani abu because kai da ka duk kuke in ma kun aifi ƴaƴa nawa ne ko da ku rabu ne ma ba ku rabu ba therefore ni ban ga dalilin da yasa in boye wani hidimar waya ta ko in sa wani ni ta security babu shi a waya na kin gani mm. saboda haka ni babu wani kace na ce kuma ina duk wayoyi na ma haka nake barin su gaskiya so ni ban da wannan abu nan ku. To yanzu a ƙarshe a matsayinka na magidanci wani shawara za ka ba magidanta maza irin ka hamma da gefen matan. yaito eh magidanta abin da dai zan faɗa mana shine kawai mu ji tsoron Allah. Ka ji tsoron Allah cewa abin da kake yi din ah, in ma da yar wani kake yi to kai ma kana da yaya din sannan in ma da matar wani kake kai ma kana da mata din ita kuma wannan ma'amala ta banza da take jawo har ake haidin haidin irin wannan mutum ya yi ta haidin wayoyinsa baya son abuna to ya danganta ga mutum therefore shi mutumin in ya ji tsoron Allah to shi kenan sai Allah ya kwaranye masa matsalolinsa kuma shi ma ba zai bar iyalansa su sauka ba ki duba ki gani yawancin manyan malamai da suka tsayo a gaskiya ko ba malamai ba ma duk in dai mutum ya tsare gaskiya ya tsare amana na iyalansa da sauransu to za ki ga shi ma Allah ya tsare bayansa kuma alkawarin Allah ne haka sannan su ma matan haka ya kamata su ji tsoron Allah tunda dama Allah ya faɗa mana kamar yanda kake haka iyalanka za su kasance da mm. ya ya kamata mu mazaje mu zama good dan mata mu su zama haka so ni wannan shine shawara ta ga ainihin maza da kuma mata jin tsoron Allah shine mafi a'ala jin tsoron Allah shine mafitar mu idan muka ji tsoron Allah muka tsare sai Allah ya tsare bayan mu to wannan shine Allahumma <laughs> amin haka yake Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu shiga bangaren girke-girkenmu. mu. To masu sauraro in muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare da babban bakonmu wanda ita kuma za ta gwada mana yadda ake sarrafa nau'ikan shinkafa kala-kala. Amma daga cikin shinkafan da za ta yi mana akwai shinkafan da take so ta yi mana a yau wanda ake kira da curry rice ma'ana shinkafa kenan wanda yake da kala tare da kuma sauce ɗin shi ma'ana haɗin miyan da ake ci da wannan nau'i na shinkafa. To in dai za mu fara a bakwar mu a yau ya sunanki. Sunana Malama Madina Ahmad Lauri. To Malama Madina in dai muka taɓo gefen kwalama a wasu kalan nau'ikan shinkafa kika kware wajen girkawa. Gaskiya suna da dama. But amma a yau za mu yi curry rice da kuma cabbage sauce. Don ba za mu iya yi gabaki ɗaya like nau'in shinkafan gabaki ɗaya ba amma za mu zaɓi guda ɗaya da za mu yi. So yau dai za mu yi curry rice da kuma cabbage sauce. To shi kamar wannan curry rice da cabbage sauce ɗin in ana son a yi shi dame dame ake bukata ma'ana ingredients kenan. Okay, kin ga da farko muna bukatan eh, shinkafa eh. ko da long greens ko kuma basmati duk wanda dai ta samu yawara. Kuma muna bukatan cinnamon stick muna bukatan bay leaf muna bukatan turmeric mm. like turmeric powder muna kuma eh, muna kuma gishiri da kuma ruwa eh. da tukunya abubuwan da ake bukata da za a girka shi kori rice ɗin kenan haka shi kuma a sauce ɗin da za a yi wanda shi ne mahaɗin wannan shinkafan ita ce muna buƙatan ko da nama mara ƙashi hmm. shi ne wanda ake turawa ake kiran breast breast um, yes hmm. sai kuma akwai kuma carrot muna buƙatan albasa atarugu jinja da kuma tafarnuwa wanda ake hmm. yawanci eh, aka fi sani da garlic yawa kuma na buƙatan cabbage sai kuma seasoning cubes hmm. gishiri da man gyada. Haka seasoning cube ma'ana su um, ɗanɗano kenan. Yawara da kuma sweet onions da so sauce. Hmm. Abin da muke bukata kenan. Kamar su green pepper, red pepper, yellow pepper ba kya bukatar shi a cikin wannan? A ba na bukatar su gaskiya. Okay. So wanda nake abin da nake bukata kenan na listin miki na kidaya miki su. To bayan waɗannan abubuwa da ake bukata ya za a fara wannan shinkafa? To shi to insha Allah to yanzu dai bari na nuna miki da za a girka wannan shi kori tsin eh. kafin mu zo gurin yadda za a yi sas tsan. So na farko dai yanzu ga tukunyar mu a wuta. Eh. Mun sa ga kuma mun ɗan daga dan man gyadan mu. Yawara eh. na farko dai za mu dan saka bay leaf mu da cinnamon stick mu a ciki. Yawara sai mu dan dan jujjuya shi hakan nan mm. so idan muka dan jujjuya shi sai mu dan saka um, sai mu zuba mai ruwa mm. kamar ya danganta da yawan eh, mutanen da za su ci eh, abincin so za mu dan sa ruwa Kaman kofi guda uku hakan nan mun riga mun wanke shinkafan mu mun cire da da yake ciki in muka sa sai mu zuba kori eh, mm. da kuma gishiri a ciki sai mu bar ruwan ta yi tausa in ta yi tausa za ki ga ruwan ma ya juya kala yawara in yayi boiling sai mu zuba shinkafan mu mhm. sai mu zuba shinkafan mu sai mu rufe mm. in ta nuna za ki ganta ta yi kore ta yi kalan yawara za ki bata ta nuna in ta nuna shikenan za ki bude ki dan sa dan cokalin ki ki duba ki dan taba ki ji eh yayi a bakin ki yawara to kamar shi wannan shinkafan ana son ya nuna da kyau ne ko kuma dai ya nuna sama sama dai zai nuna da kyau abin shi yanda mm. kudin da za a ci mm. amma bayan da za ka yi ka ci shi ba tare da mahadin shi ba yawara to yanzu kuma in muka dawo gefen mahaɗin ya za a dafa shi mahaɗin shinkafan kuma ya sunan shi cabbage sauce eh. so cabbage sauce ne mahaɗin da mm. za mu yi curry rice din so muna buƙatar kamar yadda na ce biki nama mara ƙashi ko kuma mi bikina da naman saniyanki daki mishi light slice muna buƙatar muna buƙatar carrot albasa atarugu janja da garlic mm. cabbage seasoning cubes gishiri man gyada albasa mai ganye da kuma sauce so kin ga komai namu yanzu na ajiye yanzu zan nuna miki yadda zamu hada cabbage sauce din mu yanzu nan so da farko dai a cikin tukunya zaki saka man gyada ya danyi dimi mm. in mm. kika sa shi mm. in kika dan sa shi sai ki dan jujjuya kin in kika juya sai ki dan saka naman ki wannan nama mara kashi da turanci dai suna kiran shi chicken breast so za ki dan sa shi stir frying din shi ya dan soya shi sama sama yawara in kika sa shi soyi sama sama sai ki saka jinja ɗinki da garlic da kika samu kika daddake ko kika ɗan hmm. mashin ɗin shi je ki samu ki hada a ciki ki jujjuya eh. ki stir frying ɗin shi ma'ana ki soya shi sama sama kenan eh. a ciki kuma in ɗan ya soyi sama sama sai ki saka mishi a ki da albasa hmm. ki samu ki kara jujjuya shi ka jujjuya shi ki hmm. saka sai ki sa mishi seasoning cube ki dan rufe shi In ya dan nuna kaɗan eh. sai ki buɗe sai ki saka albasa albasa mai lawashi da kuma cabbage ɗinki yawara samu wanke kin yanyanka shi eh, kenan yes sai ki saka in kika saka sai ki bi shi da sosai ɗinki da mm. ke iya saka sukari da time ɗinki duka dai mm. um, yadda dai kike so flavors ɗin da kike so dai mm. amma ni na sa ginger garlic na sa time so lastly dai abin da zaki sa dai a cikin abin yawara ya kasance um, cabbage ɗinki ne ƙarshe. Batun da shi ba yi da ba shi da saurin eh, yana da saurin nuna. Sai kika zuba shi a ƙarshe sai ki dan rufe shi na minti kaɗan mm. sai ki buɗe. Ya dan sirara ke. Sai ki kashe gas ɗin ki ba shi da wahala. Mm. A cikin minti goma zaki ki irin aura ki abubuwan nan. Mm. So nau'in dafe-dafe da yake da like bai bata lokaci sosai suna nan da yawa. Gaskiya to cabbage sauce is one of them. Eh, yana ɗaya daga cikin su. Akwai kuma um, ko da shi na riga na saba da irin dafuwan mutanen nyamurai eh. so akwai kuma wani south african sauce shi ma da zaki iya eh. hada shi da shi kori eh, rice din yawara ki iya yin chakalaka sauce da kuma sauransu suna da yawa dai amma dai wannan amma kamar shi wannan da kika yi dinnan wannan madin shinkafan bayan shinkafan da kamar me za iya cin shi kuma eh ki iya cin shi da doya za ki iya cin shi da kuskus hmm. kin gane da duk abin da dai kike so da sauransu. Mm. To, mun gode Hajiya Madina. To masu sauraro ina gade a nan muka kawo ƙarshen wannan gefen shirin namu na kwalama inda a wato mu a yau Hajiya Madina ta yi mana bayanin yadda ake yin shinkafa wato curry rice kenan da kuma mahaɗin shi wato cabbage sauce. Da fatan uwar gida a gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin ke ma za ki gwada domin burge mai gida. ɗaya nan. To sauraro dai ina ga anan za mu dasa aya a shirin namu na yau da gobe. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri da muka kawo muku. A daidai wannan lokacin ne Rukayya bashi nake cewa ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen muryan Amurka wanda yake a birnin Washington DC. Wasu. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Rukayya Basha da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Shirin su ba. Amurka yau ta